كلا بل تحبون العاجلة ba haka ba ne yadda kuka yi da'awar rashin yiwuwar tashin alkiyama ku kun san wanda yake da ikon halittar kutun farko ba zai gaza raya ku bayan mutuwar ku ba kawai abin da yasa kuke karyata tashin alkiyama shine son da kuke yi wa rayuwar duniya mai saurin karewa